Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke tasiri a rayuwar ɗan adam shine amfani da kafafen sada zumunta, inda miliyoyin al'ummar duniya ke mu'amala da su. To sai dai wasu kan shiga ne don su sada zumunci, wasu kuma don su yi suna ko neman kuɗi. A yankin arewacin Najeriya, yadda wasu da suka yi fice ta hanyar samun mabiya masu ɗimbin yawa a kafofin sada zumuntan ke amfani da su abin damuwa da takaici ne matuƙa, musamman yadda suke zubar da ƙimar addini da al'ada. Ƙwararru a fannin fasaha na ganin bin bin doka da kuma amfani da kafofin sada zumunta yadda ya kamata abu ne mai matukar wahala kamar yadda Yusuf A Yusuf ya ce da za a yi ayyukan Allah ba wani abu na lalata tarbiyya to ba lalle ne fitattun nan su samu magoya bayan da suka tara ba balle har su samu kuɗin shiga mutanenmu da suka zo suka fara yin wannan sabon tsari na kafafen sada zumunta da ya fito mutane da yawa sun fara amfani da su kuma su da yawa sun sha wahala ganin yadda za su yi amfani da shi su samu sanuwa kuma su yi amfani da shi su samu kuɗi hanyoyin samun kuɗi da yawa za su buɗe maka saboda ka samu attention ɗin mutane da mabiya kafin ka kai wannan gacin zaka sha wahala kuma za ka ɗauki lokaci. To sai ya kasance mutane suka gano wata hanya wanda take mara kyau ce amma kuma shortcut ce. Yanzu nan kawai a cikin watanni kawai sai ki ga mace ta yi suna kawai ta zama tana da mabiya miliyoyi sai ki ga tana da jama'a an ba da hankalinta abin da ya sa shi ne suna amfani da weaknesses ɗin ɗan adam ne. To wannan abu shi ne mata da yawa suke amfani da shi sai ki ga suna shigar banza suna kalamai na banza da na batsa da abubuwa sai ki ga mutane kawai nan da nan mutane sun mai da hankali kansu kuma abin mamaki shine ne inda wani ne zai je nasiha ya wa'azi ga ba za a bashi wannan attention din ba mata da yawa sai suka dauki abin har ma ya zama ruwan dare kawai yau mace ta fara yin social media amma wata ɗaya sati biyu ga ta yi popular to don jin ta bakin su kansu fitattun muka tuntubi Dr. Na'ima Idris wata matashiya da ta yi fice a kafofin sada zumunta ta kuma shaida cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba yanayin da kowa ya tashi a rayuwa gaskiya daban ne ba za ka haɗa bahaushe da ta tashi a Lagos ba ka haɗa ta da wacce tashi a Kano ko kuma wacce tashi a Jos ka haɗa ta da 'yan Kano to amma kamar yadda ni dai a tunani na akwai wanda zaki gani wasu tun daga gidajen su kuma abu ne da sun saba yi su dan sun fito sun eh, yi a media ba matsala bane amma kamar in ka san in kai wani abu zai fito media sannan kuma iyayenka su gani zaka ji shakkan yin hakan Su duk wanda ni dai a tunani ya wasu zaki ga sun fito suna yin wasu abubuwan wasu kamar ba su da mafaɗi ne wasu kuma iyayen bayan da suka iya da su wasu kuma iyayen is normal su a su ba matsala bane haka al'adansu ko in ce tarbiyyar gidansu take to sai dai a ce dai to Allah dai kawo su sauki mm. gaske. To sai dai ana ganin iyaye za su taka rawan gani wajen kiyaye tarbiyyar 'ya'yansu kamar yadda Hajiya Asma'u Umar mai riga ke cewa. Gaskiya iyaye za su sa ido, su sa ido akan yaransu duk da yaran suka wasu sukan yi ba ma sanin iyayensu ba a cikin ɗaki musamman yara mata za su shige. ga wata tana maganan ma kasa kasa ta san cewa iyayenta ma ba su san tana abin da take yi ba. To gaskiya ya kamata a sa ma yara ido a kuma nuna musu tsoron Allah duk inda suke idan suka yi abin da ba kyau za su watsa ma duniya za su zubar da mutuncin gidansu ne za su zubar da mutuncin kansu ne za su zubar da martaban mu na are ɗorewa ne. Kafar sada zumunta dai makaranta ce ta zaman kanta domin ko ba komai ta mutane ke bibiyar fitattu don su kwaikwayi yadda suke tafiyar da al'amuransu na yau da kullum. To sai dai yadda hakan ke tasiri a rayuwar mutane abin dubawa ne. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.